إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi gaba da karatunmu a littafin khulqul mu'min na Dr. Mustapha Murad wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai tana albarka masjid kitab wa sunna ala manhaj salafiya a nan unguwar Jubal garin New Jihar Borno a kusan mai karatu ta 68 yau shine karatunmu na 69 muna daren daren lahadi daren goma sha bakwai ga watar abin ga watar zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in shishir ta zo daidai da daren sha takwas ga watar takwas watar agusta miladiyar shekara dubu biyu da goma sha tara mun shiga ɗabi'a ta sha shida shida izza jiya mun yi bayanai a kan izza ta mumini mun ji izza wani wata tana da faɗaɗar ma'ana kalmar izza tana da faɗaɗar ma'ana mun ji izza sai da umar na ƙafa da ƙasƙantar da kansa da izzarsa mun ji izzar haruna rashid da yadda mako ya wuta masa wasiƙar da da yadda ya bai wa ah, shi nukur amsa yake cewa daga harun shi zuwa da nukur kare romawa da yadda ya mai da martani ah, yau za mu tashi karatunmu na 69 karatu na 69 za mu tashi shak fatur shi kai shak fatur za ka rufe mana kofan sai in ka rufe kai kofan na sai yi zuwa yau karatu mu na 69 za mu tashi wa muktasima wa muktasima shafi na 142 وعلى نحج هؤلاء ما ليس عن أجساسان وأن المتنم كان الخليفة العباسي كان خليفة العباسي المؤتسم يا كفن في خليفة عباس دولة العباسية ولكن كنا المؤتسم بالله حدث حدث يا فارو أن رجلا وقف عليه والمسيح يا عكش وقال يا أمير المؤمنين يا ترك المؤمنين kunna bi amuriya ko umuriya mun kasance muna garin umuriya wajariyatun ko wajariyatun akwai wata baiwa ko wata gudurwa ko wata baiwa min ahsanin nisa'i baiwa ce tana da cikin mafi kyawun mata fira an kama ta a matsayin fursuna a hakika ya mare ta ilbin ne ilbin arni wani arni wani shi wajen a fuskarta da sai ta yi kira wa mu'tasu mahu wayo mu'tasu ma ya ga wayo mu'tasu ya kuma ce wayo agaji tana neman wayo mai kusa da ni kowa mu'tasu mahu tana wayo eh, khalifa mu'tasu shi da ke nan faƙalar ilju yawan da kafirin ya ce wa ma za ya ƙalin mu'tasu ne eh, mu'tasu ɗin zai ne hal ya ala abla shi motarsin zai zo a kan ablak doki shi na ablak ya ta ablak la'afar fari da maki yanzu rike taimake ki faza da fi zardiya sai ya kara shi gaba da ne dukansa fa'ara da motarsin sai motarsin ya so وجهه أمورية يتسكنت أمورية وقال فيتي لبيك لا أمسى مكي أيتها الجارية ياك ولنبي ورق hada mutassim billahi kada ajabaki wannan khalifa mutassim billahi ya amsa miki na me kake cewa Ko mu yanke wannan wurin kenan to yanzu wannan kasar mun dauke shi ko ba ba zai mu yanke shi ba yanzu mun kai minti shida to amma insha Allah ta'ala mun samu gabar da muka akwai abin da muka tsallake wai ba na ɗauka mun fassara wayannan baitoci din na ƙarfin kisar khalifa harun rashid amma mutu shi na motashin sun mun samu gaba to za mu waiwai wannan sai mu cike shi a wannan yana bayani akan izar jama'a akwai wato zamani a daulatul abasiya an yi shugaba an yi khalifa mai suna khalifa mu'tasim billah billah khalifa muktasin billah shi khalifa muktasin billah yana zaune a fadarsa kawai sai wani mutum ya zo ya ce ya mu'minina da kasan duk wanda yake cikin kwanci ko a wata ƙasa ne alhakin kwato shi a wannan kwancin yana hannun shugabansa na ƙasar fa sai musulmin can ya zo wajen khalifa al-abbasiya na lokacin khalifa mutassin billah ce na je wani gari da ake kira shi ne kun bi Omoriya. kuna ganin wajen na kasance ina garin Omoriya. kuna fahimta wannan zancen wajariyar ta yi aftanin nisa akwai wata baiwa a Omoriya. amma ita baiwar yar ka ne sai khalifa yar garin nan shi amma a yakokin baya sai ta zama baiwa a hannun wani ɗan garin umuriya an gane ko a hannun ɗan garin umuriya ɗan garin umuriyan kuma har ne ne pagan ne to shi ne kenan kuma ya ne kyakkyawa ce ba wannan ubangidan na ta arna shi na kallada ma'a'il zul fi ha. sai wannan arna wannan pegasan shi ne ubangidan da shi ya riba ta a yaƙi sai yin mare da fuska don ta ɓata masar da ya mare ta fana da sai ta kira wa mu'tasimahu wayo khalifa mu'tasim an gane ko kenan ka ta kira shugaban kafarsa ta kira sunan khalifa ko wayo mu'tasim ko ko wayo ina ma zan samu mai kubutar da ni faƙalar ilmi da na kan ta kira shugabanta ta ce wayo mu'tasim wayo khalifa mu'tasim ga ana duka na da ƙalar ilju sai wannan arnan yake bature mai kafiri sai ya ce wata za a yi tsarin motasin ne motasin zai rike hal ya jiɓu shin motasin ɗin zai zo ala ablak sun gaji an ce ablak shi ne doki black and white baki da kanu doki mai launin baki da fariya ya fi shin mu'tasim ya isa ya zo da doki baki da fari da ya soro shi ya taimake ai babu abin da zai yi fa da fi barbiha sai kara ma dukanci an gane ko kaga eh, yanzu shi da ya ka mana wannan jiyar karatu mu na kulubul mu'min na 68 mun ji jarunta tsantsa na haruna yadda yanda yi wa nasfor nakur ya rubuta masa wasiƙa ta bakar magana ya ce ansar ba ji za ka yi ba gani za ka yi da zai lakaɗa wa nakur kashi to shi ne aka ce to ya ji sahun haruna a jarinta khalifa mutsakin billah da za an kama ka kukan cewa ga wata talakar garinsa a garin umoriya ubangidanta arne ne ba bature ne kafiri yana ya mare ka sai ta ce wayo mutsakin sai ya tsammanin ki mutsakin ya isa ya zo da doki baki da fari ya karbe ki sai ci gaba da kaɗa masa duka an gane ko ko yanzu mu'tasim yana da tun da baiwar Allah nan ana dukansa ta ambaci sunansa suna ga yana da iko ya iya kubutar da kamar ana duka yaro yana wayo baba ai sai baba ya bada agaji ko ku shi da kenan kuma shi motarsu yana ganin bai wannan mutum ba shi wancan da yake lakaɗa ta ɗin kuma ja'iri da tegan arzi so bai kamata duk inda musulmi yake ya rasa izza ba shi ne fa'ara da mutassin kawai ana gaya wa motarsu, sai motarsu ya so wuce hata umuriya إيه. فأراد المعتصم سيم معتصم يصو وجهه أمورية يفرس تحديد أمورية ما قاتل الوقت كان إتقايا ذا جاء قاتل متى ما yana shiga ya ce kawai ya so fuskantar umuriya wa tsala ana يا miki abin sai ya amma da haka ba ana gaya masa ya ce labbai ki ayyato haljariya na amsa miki ya ke wannan baiwa hazal bautasin billah ni ne khalifa bautasin billah kada ajabaki na amsa wa kiranki zan zo in karɓe ki ko da lokacin kunnan ta bai ji ba wanda ya samu sako ya ji kenan ya sa alwashi zai ku kusa fa. kuma ta jahazu sai su khalifa mutasin billah suka kimta ilaiha zuwa gare ta fi izinai ashara alfin fi izinai ashara alf farasu a dawakai dubu sha biyu abla baki da a yana cewa khalifa musamman da sai zo da doki baki da fari to doki baki da farin ma dubu sha biyu aka ware wani ga kowane doki akwai soja akwai sojoji dubu sha biyu a zuwa kwato yancin mace baiwa wacce aka kawai masa haƙi na yan human rights yasu suna kare ma yan ta'adda ne yan human rights a yanzu to kaga mace ce yanzu za a nemi a je a kwato ta falamma wasala umuriya khalifa abu sassan billah shi da kansa da dakarun da dubu sha biyu suna isowa ganin umuriya hasara hasai zagaye garin da sojojinsa don a karɓi haƙƙin kyamata guda ɗaya da aka koye da haƙƙi hatta futi allahu har aka buɗe masa an gane ko ma'ana ya zagaye gari ya yi arestin ɗin garin ko su buɗe su yi tsaron ko a ta da garin kada akwai baiwar allah da ake tauye mata haƙƙi a garin shi a wannan lokacin kalan ma da kala ha lokacin da ya shiga garin wa ma'awar rajulun da zai balagahu ballagahu yana tare da mutumin da ya isar masa saƙon wancan yarinya baiwar ya isar masa da hadisan jariya labarin wannan baiwar قال لو كنت مصر سر كتفدني إلى الموضع الذي رأيتها زوا ولن لك جمسة إن لك أما عليك أنك كين ولن تنقاطه لأحد من جائر فصار به متم يتفيد شيء وأخرجها يكتر لإتاء من موضع يتجاور يشتغل كده يفصول إتاء yana fito da ita tana murna wa qala la hadith mata ya jariya ya baiwa ya ke baiwa hal ajabaki al mu'tasib shin galiba mu'tasib ya amsa kiran shi gobe amsa kai shugaba gwamna kake shugaba kasa kake duk kukan da talakanka zai kira sunanka ka tausaya mishi shi abin da ya ji hankalin sa wa mu'tasima da kafa sai yace shin khalifa mu'tasim bila ya amsa musu akwai lokacin da ake rigima far afirka suna ta kashe yan najeriya nan da nan jirage ya kwashe yan najeriya ya kawo su abin ya min daɗi an nuna najeriya suna ƴaƴanta suna da gata sun mamallaka ha sannan sai ya mallakar mata wannan arna allazi la a wanda ya mare ta ya ce ba ita baiwar kai ubangida ba to yanzu ba yaƙi ya ce ka sai ka zan sulai Ko ita mun yanta ta yanzu kai ɗin bawon daga sama ga kasha a gafa da ya zama bawon <laughs> ka ji izza ka musulunci ko al-islamu ya alo wa la yu'la alayhi kana jin barji'u طه الذي لقمها والسيد بعد كده شugaba ba الذي كان يملكها wani yake mallakar ta fa kuma mallaka ha sai khalifa mutasim billahi ya mallakar da ita al-ilza wa wannan arne mallakaha al-ilza ya mallakar mata arne ya zan bawa allazi laqama wanda ya mare ta afwan shi wanda ya mare ta ɗin harin daban ne kuma shugabanta ɗin ma daban ne ɗin zai zama wanda wanda ya mare ta wani arnin ya dangin shugabanta to sai aka yi mata double mallaka al'il sai ce to wannan arnin da ya mare kin dama ya zama slip to mun mallaka mishi mun mallaka miki shi ya zama bawon alladila tsama wanda ya mare ta wasayin allazi kana yanzu ba shugabanta da yake mulkanta aka ce shi ma ya zama bawa shi ma an mallaka miki shi ya zama bawa shi wa jami'a malihi duk dukiyarsa ya zama dukiyar bawa bawa mai shi ma ko to duka ya zama ga maza ko ne al-izzu ka ga. ba a yarda a kauye haƙƙin wani ba amma ya nemi kauye haƙƙi sai a daidaita ta ah, yanzu khalifa mutum ah, ah, sarki a haruna rashid ya so ya lakaɗa wa nasfurka shi ne sai so ya lakaɗa wa nasfurka shi ba a karatu mu na jiya nufur ya gaji mulki a hannun mace sai rubuta wa haruna rashid cewa kai fa sarauniyar baya ta mayar da kai babban tsuntsu ka zama ka karamin tsuntsu kana ta tura maka juriya alhali mu ne manyan tsuntsun sai ne karamin tsuntsun to yau na karɓi mulki jizya an daina kawo maka ko jizyan da ka san ta kawo maka na shekarun baya ka tattaro ka kawo wasiƙar yana shiga nan ka tattaro ka kawo kuma sai ma ka fara kansar kanka da biyan jizya shi kenan shi kuma haruna rashid me yake masa yace daga sarkin muminai zuwa ga nafo karen rumawa na karanta wasiƙar ka ya kai dan kafira da yace karatu kitabaka yan al kafira na karanta wasiƙar ka ya kai dan kafira wal jawab ma tarahu duna an tasma'u huwa salam an fata shine bazan ba abin da zaka ji ba abin da zaka ji kawai sai yamma kawai sai ga dakaru suka nakaɗa ta kwantar da shi aka taka kuma su suka za a riga ba da haraji a yaƙi aka tafi sai ga sani ya sauko khalifa fa haruna da kira jam shiga garinsa sai tura sabon ke ba za a biya jirgin ba aka sake dawowa aka lakaɗa shi sarnar kuma to wannan yana karantar da kai babin izza wato ba a son mutum musulmi ya rena kansa kawai an ce zalunci mutane amma ba a son ya rena kansa ai shi yasa da musulunci ba a son ka rena kanka ya haramta maka zanto maroki ya haramta maka zanto mai bara shi yasa ka nemi na kanka to shi musulunci yana sa mutum ya zanto yana da izza ba izza na zunubi a kazar kul izzatu bil ism ba a'a izza ne ya zanto mutum to yanzu kun ji mu'azzasir yadda ya kubatar da wannan yarinya an raina ta raina baiwar kasar ta ko yanzu ya nemo mata yancinta wanda ya buge ta da uban gidan na ta sai su kasa mai da su sune bayan ta wanda ke al-malikul kamil yabsuqu fi wajhi holako zai na yi muku bayani kaɗan akan holako sai muka fara kan holako jiya kai asabul gari eh waye hola ku da kanshi eh, kuna da ranar sallah ba mu ku ba ko kuna da tara da shage mu da kai ma eh, za mu dusa suna wala ku jiya ah, mu yi magana wala ko muka shi shekau in za mu ta manta wala ko wanda yake cikin tatar magajin john khan eh, wanda na ɗaya muku bayani akan magul kabilar magul wa so magul in kana neman wayanda wasu mutane da za ka in kana neman masifafu a yaƙi ina jin kamar sun yi kama da 'yan koriya koriya za a kuma hoton holako din a littafin nihayatul alam da muka karanta yana da round face a littafin nihayatul alam hoton holako din da jenkins khan na shan muhammad ibn abdurrahman ne al-arifi wanda rannan a queens namu na mun tura tambaya waye rubuta littafin nihayatul alam a gurin na shafi'i suka amsa Eh, gurna a ko gurna ko shaka shi wannan ke to su kabilar magul din yadda kafa yan koriya ba abinda suka sani sai yayi shafa in sai buratu sai su murza su gwada nukiliya ko sai a zona da su a yi shawara a wuce burin shawara a sallame su su kabilar magul aka ce innal maguli yaqdi nisfa hayatihi ala sahwatil jawad maguli shi yana iya gama rabin rayuwar sai na bayan doki da yaki da za ka iya ga gama gul da zai rayu shekara ɗari in za a yi lissafin zamansa a bayan doki a wurin yaki ya kai na shekara su ya yi calculator don su ba abin da suka sani sai yaƙi kera makamai a yaƙi kuma na gaya muku ka tara duk wani mugun da kan san za a yi an yi a baya ba yi kamar ka ba sai dai mai wa ya ji da maju ne za zo su je su na ga muku tatar yana iya aikanka ka je can garin ku ka ɗauko ga kayayyan kaka ko da yadda ake tsoron su za ga mutum zai je ɗauko wukar ya zo ba <laughs> na zai yanzu eh, da a yan ta'adda za su kama ka kilomita 100 tsakanin ka da garin ku sai ka je ka dauko wuka ka zo mu yanka ka ai ba za ka zo amma su tatar yanda ake tsoron su kuma in ka je ka zo da wukar baya nan za ka yi ka zauna wajen sama da shekara ka ci garau garau ka zauna har ka jira ka zo ya hafi don tsaba yadda ake tsoron tatar to hola ku ya shugabanci tatar bayan jankis khan to ba a yi masifan ka irin ko ba to ga wani sarki musulmi ana kina sarki kamil sarki kamilu ya watsawa ko su gaban ta mari <laughs> amma za mu je da isa ke wa ala darbi haula abisa gwajajen wa'ancan darab gwajajen ko hanya a bisa hanyar wa'ancan wayanda ba su karewa musulunci ba da izar su su su khalifatul mutasim billah irin su haruna rashid um, irin su umar dan khattab tsara malikul kamil sarki kamilu ya tafi yadda rayuwarsa muhammad ibn sarki kamil din sunansa almalikul kamil muhammad ibn Gazi, ibn muhammad bin ayyuba aku salahuddin ɗan uwan salahuddin al-ayyubi dan uwan salahuddin al-ayyubi alladhi wanda kana ya gazanta yabrizu ila takar yana fitowa zuwa ga takar wa yuqatiluhum ya yaqir yana fitowa zuwa ga takar kai tsaye ya su, yaqir baya sassauta musu wa yanki fihim yana yana illantawa a cikin yana illanta su fahabu sai ka tar suka jiga tsoron shi sun yi su tarkon da za su kama shi ya gagara suka fara shakkansa da tsoronsa fahabuhu suka fara tsoron wanda ya tunatar da ni shekarun baya lokacin da ɓangaren bokwara suka samu rarrabuwa ɓangaren mamanur da ɓangaren shekau ɓangaren mamanur suka wata kasa wai sunansa fallasa a cikin suka ce shugabancin shekau baya musu yadda suke so shiga abu da suka koka su ma a dajin sambizan yan fashi suna karansu su yi musu fashi <laughs> to in an ce su ma a sanbe za ana musu bashi su gogwara da aika san suna da iyayen su gana da suka fi su masu to hola ko su ta taɗin sarki kanil muhammad ibn ghazi ibn muhammad ba ayyuba ya addabe su suna tsoron shi sun mabanau alaihim sai suka gina a kansu suran suka gina katanga wadda riba bai na homeless sur kenan ko bi iza'il balad a haifin garin bi abrijatin eh, bi abrija eh, abrija yana iya daukan jam'in burj yana iya daukan duwatsu yana iya ɗaukan bene yana iya ɗaukan wuri mai tudu ko mutum sun gina wannan katangar da abrida in ka ɗauki dutse da dutse in ka ɗauki ƙasar mana gabgaban jenen fadar mulki ko kuma akan tudu akan tudu suka yi wannan katangar ah, yadda da suka yi wannan ginin wa nafidatul aqwat sai abinci ya kare wa nafidat ta kare al aqwat abinci nafida kare kullu kana al bahru bidad da kalimati rabbi la nafida al bahru da an kare shi da abinci ya kare ta kanin rajul ya mutu har za ga jan tsaba ga yunwa mutum zai mutu yunwa ya kashe shi a yi kalu a cinamarsa don ba abinci wa kanil kamil kanil ya kasance shadidal ba'su mai tsananin yaƙi ne kawiyan nasu mai ƙarfin zuciya lam yankahir bai miƙa bai galatu ba littata ga tatar ba wato tatar sun yi wannan tsarin sun hana shi sarki kamil da jama'ar ba samun abinci suka yi ta mutuwa ta yunwa ko amma duk da aka sarki kamil da ya miƙa wuya ba da ta sayan da yadda innahu aka zo auladahu suka zo suka ɗauki suka kama ƴaƴansa min ismail daga ganuwarsu wa Tauhu bihim suka zo masa da su ila ta haka surin zuwa ga ƙarƙashin ne katanga katangar da ake kira mayar mayafarkin wa kallamu suka yi masa magana an muslim albalad ya bar garin bil aman cikin aminci ya yi saranda kawai mana sun kama 'ya'yansa da suka yi garkuwa da su sai suka ce to suna umurtar shi sarkin ya yi faranda ya bar garin cikin aminci ya kama hanya ya bar sarautar nan faƙali sai shi malakun indi ba ku da wani abu a wurina da zan ba ku illa kai sai dai takobi wadda khalar tatar albalda ta tarawa suke shigo garin wadda khalu darar kamil suka shigo har gidan kamil suka kama shi wato bihi suka zo da sarki kamil holako gaban holako bin ruha ruha ne a ruha wurin shakatawa wurin shan iska aka kamo sarki kamil aka kasu gaban holako a wurin shakatawa sai za a sai ga holakon ya shirabul hamra yana shan giya dama holakon ɗan giya ne fanawalar kamilu sai holako ya miƙa wa sarki kamilu ka'asan kofi na giya ya sha sa'a ba sai sarki kanu ya yi wa ƙada shahada haram wannan haramun ne faƙala ne ƙimar sai hola ko ya ce wa matarsa na wuli da an fi keki miƙa mishi hola ko ya ga matarsa ta miƙa wa hola ko ta miƙa wa sarki kanu fa wa lagu ta miƙa masa fa'a bayan ki wa shakama ya zagi holakon wa basaka ya tofa yawo ya tofa kaki fi waje holako a sassar holako shi ma ƙila cikin abin da aka faɗa a tarihi wa kanil kamil ya kasance kamil mimman fara kabla zargin yana cikin wani suke tafiya kafin haka wara alƙanil kabiya ya ga alƙanil kabir alƙan akwai alƙailin shi wancan makeri ne alƙanin kabir ya ga babban shugabansu ko babban shugabansu babban dodonsu ke babban shugabansu wafi istilahin a tsarinsu a wani alƙan wanda ya ga fuskar wannan shugaban nasu layu kalu ba a kashe shi duk laifin da ya yi to kamilu ya gani amma duk da aka falon ma wajen hola ko bi haza lokacin da ya fuskanci hola ko da haka Eh, lokacin da eh, falama hola ko bai haza lokacin da ya fuskanci ko da haka ya tofa masa kaki ya yi kaza ishka da gazaban sai cika da fashe wa katar ko ya kashe shi har dai ya mutu cikin izarfa wannan ya tattar da ne lokacin da isar da nake karanta na kashe sabaka tafa balewa lokacin da su su kuma unzego suka kashe shi a 1966 a shekaru kusan 53 da suka gabata don su 66 zuwa 2006 shekara 40 ko ba ta ba 2006 zuwa 2019 yanzu shekara na 13 har shekara 53 da ya wuce sun ce eh, sardauna sabaka tafa balewa ya sha giya ya ce ba zai sha ba addinin addininsa ya haramta suka yi suka yi ta ba zai sha ba kafin su kashe shi sai ce so su kyale shi ya na fila raka abu yadda kubai sahabin annabi ya yi ya yi na fila raka ya ta yi mana addu'a ya ta mana addu'a mu yan najeriya musamman yan arewa musamman musulman addu'a su muke shi jama'a har suka kai da shi gawar ya yi kwanaki kafin aka zo aka gani Muhalli sharka shi ma an ce sha giya yace ba zai sha ba sai a kashe shi sai ko ga kadan ba wanda ya saka dole ka zo dan giya ka zo dan kwana ba kai asara ba kuma tsifa da ra'asi sai aka fara zagayawa da kan kane sarfi kane bi damashka garin damashka duk tsabul da zanguna tsabul jami'in tsabulu ya ce tsabulu ganga suna kada ganga wa ulika ala babil faradis aka ya a kofar gona kofar lambu aka rataya kan falaman kule'o lokacin da aka tumbuke su aka tumbuke ta tafin nan garin waja al-muzaffar muzaffar yazo ya yaƙe su ƙarshe da fanar ra'as sai zai binne wannan kan wannan kissa na sarki kamilu da holako dubisiyar alamin nubala mujallabi na 23 shafi na 201 zuwa 202 siyarwa alamin nubala in ba ka da shi sai ka zan ba ka aro ka duba وفي زماننا مالك اما اكن زماننا يمزو لو قيل للحيوان كن بشرا هنا لبكى وعلنا ربه الحيوان كم لنا نشب النزاء ولم يكن رأي لنا جن... آه، رأي لنا بنسوبه او شانه فحنا فلم يشرط علينا اقرب نحنا ولم يرفق بما ثعبان ومن ومن المجير وقد جرت أقدارنا في أن يدور الأهل والجيران مو أيو ما كمدى مكيبا لو قيل للحيوان أيو دا ذات هو جبا كن بشرا هنا ككفن شيء مسلم عزاما لنا كن بشرا دا ذات هو جبا كذا مسلم دا ذات هو راغو زما مسلم بنتي هذا هو مسلم على ذي زما مسلم kuna a yanzu lamakan da dabbar ya yi kuka ba ya zama mutu wanda ya zama dabbarsa kawai wa'alana ramzahu da ya san wa'alana da ya sanar da ramzahu a kinsa alhaiwan shi dabba da ya sanar cewa ba shi yana kin ya zama mutum da ya sa kaya wanda a bar shi dabba don shi mutum na mutuwar zuciya ba ba haɗin kai tsakanin mutane sai za a ajini ɗaya a ƙida ɗaya sai ka ga ana gaba da juna ka samu yana hoshi ba ka da lafiya yana burna ba shi ne rayuwar wani matsalar ka ga ƙasa ɗaya amma wani yana kin wani wani ko ka ga yanki ɗaya jiha ɗaya kai wani ma famili ɗaya ne ka ga wannan yana kin wannan wannan yana kin sai na dabba zai yarda da wannan ba ka ga awaki da tumaki da su jewa a wuri ɗaya kansu a haɗe su ga kiwo tare aka ce wajen ba ka zama ta ina da za a ce ba ka zama sai su wala baya wanda bai dace yi murna ba ka ga matsala shi fa zai murna a shi na rayuwar kaf nawa ne jismina da sunan na shibar niza'u jayayya zai taso na shiba zai taso na shaba zai taso annizawo jayayya kaga ana ta jayayya kaga wani abin da bai kai a rabu ba a ji ana ta jayayya ana ta muƙabala yanzu ne ya sa boko haram suka ba suka zubar da nan jini kawai fa boko haramun ne amma sai sun kai ka mutane to a je ma boko haramun ne to me sai an kashe mutane a kai eh la ikramu fi ba lantana ba haramun kawai boko haramun ne shi nan aka yi ta mallakar ake da manya-manya makama a kilari ko muye muye sai ga a nan yobe yake sai yaƙi jiharsa a nan borno yake yaƙi jiharsa a nan adama yake yaƙi jiharsa zai ɗau bom ya zo garin kai sayar in yan garin su yi gudun hijira akwai babansa da mamarsa a kafin sai je kamar ya je gaishe su ya sake da bom to ina ba zai zai zama irin wannan <laughs> ah, yanzu masu wannan kashe-kashe da sunan boko haram masu nan kashe-kashe ah, da sunan barayin shanu bangaren jigawa bangaren katsuna kidnappers ba duk mutum ne ke cutar da mutum ba ba fulata ne ne ba ma zai samu fulata ne ya kidnappers ne akwai abin da nake kallo a afirka tv 3 sati ɗaya ko biyu da wuce akwai malamin da suke gaitowa suna sharhan kuɗubobin da ake ranar juma malamin yake cewa wani malaminsa yake ba sa labari ko a yankin da ake kinnatin ina ina jin ko yankin zamfara ko katsina ko zamfara matarsa ce ta aiki bai daɗe daɗe ba zokin na ba zuwa zuwa ka ɗauke matar suka bar jariri ka zo zuwa can ko da ba kuɗin kirki ne da kai ba za a ɗauke ka kawai kuma matar suna da yara ko biyu ne ko nawa ne sai ɗebi yara kuma ya goyi jaririn ya hau mashin jejin da nan suke abu na ɗaya da mu yanzu mun san gasa biyu da can gasa to an san jejin da akwai inda nan akai a ciki kidnappers sai shiga jejin yana ta yawo kawai a jejin shi ya gamsu kawai kawai sai kwakwam gashi nan shi ne yana tankarar sai suka daga bindiga suka ce kar ya iso za su alwe su kuke shi kawai sai doshi inda su don zai gaba makani a nuna suka gyale shi yana zuwa sai ka aka burki ga babban kudin me kawo kai ta nazo ku kashe ni da yara na amma ku fara kashe ni ka zo kashe yara na me ya ka kai ta shi san ya zo a kashe shi aka buga aka buga ce ya zo mun shi a kashe shi to shi da kenan sai aka ce masa me ya faru shugaban shi inje shi ne ya faru ya ce to me ya faru kuwa ga jaririn nan na goye a bayana uwarsa kidnappers ko waje ko ga ɗauke su ga yara ƙanana sai na zo ku kashe mu gaba ɗaya kawai mu huta shi ne shugaban kidnappers ɗin ya ce masa ya zo ya sogo ya zo ya ya zo aka ce masa ka iya da bindiga ya ce a'a sai aka ba shi bindiga aka nuna masa kunama da yadda ake ji a harba shi da kenan sai aka tawo da shi ga wasu biyu suna kwance suna ƙarfi amma sun da da bargo kafafunsa yana waje ƙarshen su ma yankin nasa su ne irin su yi operation sun gani sai aka ce masa ya harbe su yake shi ba zai harbe mutum ba aka yi aka yi ta ba zai harbe su sai shugaban ya har da sai suka fara shure-shure suka mutu jini yana buɗe fuskar ɗan uwansa ne na jini danginsa ne na jini can sai ga wasu sun zo su biyu da mashi sai aka harbe ɗaya shugaban ya harbe ɗaya a inda zai mutu sai ya harbe ɗaya a kan sai ya ce wannan biyu da na kashi a mayakin ba ƴan uwansa bane sai duba 'yan uwansa ne na jini ba kuma da kuma mulkin yadda ka ga ishu na boko a ga wani ɗan uwanku ne na jini zai zai guta a ga kuma da su family ɗaya ne wannan da ya zo da mashin da matan family ne wannan da aka har ba a gaban da shi aka ji aka faci matan amma shi ba dan family ba shi ne shugaban ce sai sa ya sassauta ya harbe shi a kan amma su uku din nan su family ne kuma da su aka ga aka dauki mata kafin yi shugaba ya zama oga kawai duk wanda ya ga ta inda zai samu kuɗi sai da yake lafiya ya kawo to yanzu ka duba shugaban kidnapper kuma ka duba abin da ya ba shi haushi ko da ya zama jaɗirin menene ne ya zo a familin su ya kashe su aka ba su matar fuskar to shi ne dabba za ka ce ya zama mutum ya yarda ka dubi irin wannan rayuwa sau tari wasu kusur wannan da kaga ana yi a kasanar duk da na kusa da mutu saboda da shi ne yadda rayuwarmu ya zama kaga mutu ya yi kinnafin ana waya da shi da hausa ya saci ba haushe ɗan uwansa yana yanka kuɗi kana jin magana kasan cikakken ba fulatari ne yana magana mu miliyan ɗari muke so miliyan hamsin muke so ƙasa ɗan najeriya ɗan najeriya ɗan arewa ɗan arewa ba hauke ba hauke ba ne ba fulata ne irin wannan wani irin rayuwa ne na dabbanci suka anan ma da ya ce da za a ce dabba ya zama mutum to da zai iya magana zai ce ba zai zama ba baya ko shine yanayin yadda yanzu rayuwa ya zama yadda rayuwa ya zama ba ka yadda mutane ne a ciki ɗaya suka fito ba sa shiru a ciki ɗaya suka fito wani ma za ka tagwaye ne wannan ba ya son ci gaban wancan wancan ba ya son ci gaban wani hada rayuwa zama rayuwar mutum kai da ɗan uwanka in ka je wuri ka zage shi ma ya je ya zage ka ba shi ne rayuwar yanzu ba shi ne rayuwar yanzu abinda na ji ga koro yake faɗa da yake cewa kafin yanzu matsalar yanzu baka nema ba ma yan je za a zage ka ka samu ma yan je za a zage ka da koro yake da wasa ka zama miloniya a familin ka zama hausaccen ɗan kasuwa miloniya ta kowa ya daɗe hannu ya fi shi ba zai sana'a ba aure ya zo sai tara lissafi tura yayin shi in baka taimake su ba mamar ku kai maka baki su kuma za su sana'a ba in ka tattaro su kai ma ka karye ka dawo gida <laughs> yadda halin rayuwa ya zama yadda rayuwa ya zama ba ma son juna yadda kuke tare kuma zai zagi wani in ka tafi kai ma zai zage ka haka rayuwa ya zama ko rayuwar mu wallahi ba kyau halin mu ba kyau halin mu ba kyau nawa ne wanda za ga ya zama ɗan ta'adda ya kashe babansa don a ba sa mukami ya kashe mamarsa to su ne halin ko ga munan mu a arewa muke muna da addini muna da addini muna yanki mai tarbiyya amma ga munan muna ta sace junan muna kashe junan wannan wani irin rayuwa ne kam nawa ne da sunanmu na shabban nizamu muke tayar da jayayya wala mai kun ra'ayin lana bi na ba mu da wani ra'ayi na tasuwar fitinar ko shanu ko kuma ba mai munanawa kuma ga an tada bala'i mu na ɗaya ba za mu hana ba na biyu mu yi wa'azi mu munana abin ma muna tsoro babu shanu mai munanawa dubi shekarun baya tun lokacin matsalar ta'addanci da ya tashi kaɗan-kaɗan na boko haram ɗin ai ba mu samu manya da suka tsaya a yankin arewa don kashe fitinar ba sai masu ruruta shi irin su jeri ne irin su abuna waye ne ba su ke karɓar muhammadu yankin ya kama shi ba su ba mai yi da ko su wane ne su wane su dubi irin rayuwar sannan duba jin matsalolin da ake ciki a ƙasar nan sai da ta ji eh, hujjomar rai tana ihu sojoji eh, suna cin zarafin bil'adam bil'adam nan ka boko haram ne sojoji suna ihu amma boko haram ne su zo su yi nan su babu wanda zai ce sun keta aikin dan adam dubi masifun da ta dalilin zazzaki da aka yi ta samu amma yau din nan ba za ka taɓa jin ƙungiyar haƙƙin bil'adama ta ce su ɗin suna tashi haƙƙin bil'adama ba matsalolin za ka samu tsararrun ƙungiyoyi yan human rights da tsararrun jagorori wanda ba su ba su iya ya za su yi su fitar da al'ummarsu daga matsala ba za ga a arewa yake shi Allah Allah yake ma'aikatar fitina tunda bai samu mulki ba sai ga wani ko talaka iri na wawa shi ko ga yana goyon bayan wani ne to me shi ba shi ya ci mulkin ba to shi yanzu Allah Allah yake ai ta masifa a ce eh, mulkin nan bai daɗi ba ko masifar akwai uwarsa a ƙasar akwai ubansa shi ne ba shi shi ne yadda muke rayuwa a wani wawa ne don duniyar wani ƙarshen da wanda zai zama iya tube bai fanka ba wanda yanzu alhamdulillahi ɗan arewa sun fara wayewa wannan an jarida da ya nemi takara ya faɗi ɗin da ya zo ce ya yi kira a yi juyin juyin hali ya yi kira ga 'yan arewa shugaban matasan arewa ya burge ya ce ba su goyi bayan wannan ba ko duka ana yi ne don a cutar da mu yanzu mulki yana yanke mu ba to a yi kawa ne a juya gwamnatin ba ya ce tabbas gwamnatin buhari yana da kurakurai ya ji a ɗabi ɗan kudu ya ɗabi ɗan kaza duk gurgan aiki mai ƙarfi duk ya ba su suna ta gina yankunansu ministan aiki ministan kaza abubuwa na ci gaba ya bayar a arewa mana kuma gaskiya ne yadda akwai kurakurai a gwamnatin buhari ministoci da ake ɗauka a arewa suka ce ana ɗauko masu aiki ne masu kazar-kazar masu gishi mu a arewa kuma ta a ɗigi masattun ministoci wai da shekaru hudun su yi minista ɗin ba ga komai ba ko su aka zuwa ka ɗauka aka ba su ka ɗauka ministan borno da aka ɗauka borno ne yi wanda aka ɗauka a yobe ne yi wanda Amina. su ko yan kudu ɗin suna tura kwaliti mutum ko matsalar gwamnoni da suke turawa kaga akwai ministocin da bai dace a ce sun ci gaba ba an sake sa sun ci gaba su ne matsalolin su a kudu ko ana ba masu kazar-kazar ko wannan abu ne wanda sun kira dole shugaban kasa ya gyara ko duk kurakuransa ba zai samu juya masa baya ba ne namu yake mutane ne duk plan da suka yi din nan su yin kudu yadda su din za ku more da su karya kuma fa wannan ka zuba duk gasar da buhari ya musu wani irin aiki ne bai musu ba an ɗauki ga har ma abin an canza ranar demokradiyyar ƙasar an sa a biyola an yi kaza an yi kaza amma su suka fara fara revolution a yi tawaye a kan zuwa hali abin saboda aka shi dan arewa sai kai wayo fitina ne za ga kunno sai ya kare a kanmu to yanzu an yi wayo duk su suka kace mana manyan mu ba su suka kace kashe na ba su suka kace su a cikin kola su su suka kace duk manyan kasar nan me wa suna ganin wannan next level na biyu din suna ganin hoton arewa za ta mora to shi fa suke kokarin tada zanga-zanga a wannan gwamnati an sanda kuma tuni suka nade ɗayan iska ƙarfe ɗayan dare to da suka ɓoye shi ne maganin shi saboda haka hali mu ba mu so sai mun gyara halin mu yanzu lokacin da gullon yake mulki da ɗan kudin da zaka yana rubutu ya zarge shi amma buhari fa masu zagin sa ma yawanci yan arewa ne ka je facebook ka je kaza buhariya ka je kudu suna cewa buhariya ne shi ya ji ko kuwa da obasan ne eh, dole ba ce ce obasan jiya ba a zamanin gulag wani irin jini ne ba a zuba ba don ne ba ce gudulakiya ba kama kai dan arewa baka da kishin naka baka son naka sai wawa baka rai kowanne jini da aka takaita shi a yankin borno da adama wanda eh, ba karamar tashin alkiyama aka tare masa ba da iko allah shi yasa halin mu babu su in mun ga muna cutuwa mu muke cutar da kanmu yanzu ran da aka rantsar da buhari rantsarwa na biyu muna da tsoffin suwa gabanin ƙasa ai yan arewa waye je wurin a cikinsu ba wanda ya je a cikin su yawwa ba wanda ya je a lokacin da su ibb ɗin duk da zai lafiya da ishe su da su abdulsalam su gawan su wane ba wanda ya je amma tsammanin ga da ɗan kudu ne za a nada akwai dan kudu tsohon shugaban kasan da ba zai zo ba ba ba san ba zai zo ba gullun ba zai zo ba manyan su ba za su zo ba sannan hatta waɗannan munafikan arewa su ma za su je su shine halin mu babu shi Shirya abin da malam yake jamun shi yasa ga mu nan amma ba mu da ƙwarjini a wajen su a dodi dr ahmad kuni shi ma ya wani bala'i zai sun karo kala shi ma sai mugun fata wa gwamnati da shi shi ma wawa ne shi ne matsalar mu mu babu kyau kyashi da mugunta kyashi da mugunta to shi yasa yace idan bala'i ya faru idan fitina ya faru ba mai muna nawa shihna mun samu lafiya falan yusbat alaina aqrab eh ba a tausaya mana ba ko da a lafiya take kunama bai tausaya maka ba nuhna walan yaqin lana ba mun karkata an karkatar da mu amma mafi jima ba mu ba mu ba mu tsira da gare shi ba bai tausaya mana ba lam yaqin tausaya mana maki yana cutar da kai kai kana cutar da naka shi da problem na mai maƙiya na cutar da mu muwa muna cutar da junan mu shi da rayuwa shi da rayuwar ba wani abu ba wa manil mujiyar to waye ne mai kubusar da mu mu ba mu kai ba idan bala'i ya samu wancan kana murna to tun na kana murna ai ba za ka ma zo ka taimaka shi ba to wa zai karɓe ka ba mai karɓe ha shi yasa lokacin matsalolin nan da ya faru gagara ya gagara a arewa din ba mu ne kawai rana ɗaya muka yi mita muka ɗau gora ba ko ɗan wani gari sun zo sun je su ya mu gora <laughs> babu wanda ya shi ne matsalar ƙasar abu yana faruwa a zamfara sai mu ta addu'a mu sai shi ke na addu'a kawai za mu yana faruwa a katsina mu sai a taya su da addu'a babu wanda yake tunanin ya taya wani ai mu mana boko haram sun ma ai gaji a kai in ba ga dama an ji darau ba kowa ya kula insani yau mai za aina mafar ba kallala wata amma da aka hada kai ba a samu sauki ba duk matsala sai ya hada kai za a samu sauki shi shine wa manil mushir wa zai tsere kan da wa qadjaran abdaruna haqiqa jaratana gudana abdaruna tsarin rayuwarmu fi an yi jura al'ahalu wal jiran fi an yi jura mutum da yana cutan al'ahal iyalansa wal da makotansa shi da yadda rayuwar yanzu yake ku rufe windo na kada tsara mai shiga na kwabi shi da rayuwar yadda yake tafiya mutum zai cutar da al'ahalu iyalai wal jiran ga kofar da makota an gane ko shi da yadda rayuwar mu yanzu yake ah, ba haka ba ne za ga mutum mazinaci ne sai tsirka yar magociya ciki shi ne ya kamata ma ya tare ta kada ta yi albasha, ya tsirka mata ciki ba shi ne eh, eh, al'ahar waljiran ba wani cutar da ɗan uwansa nawa aka yi kane kashe wansa ko wa ya kashe kaninsa nawa aka yi mace ta kashe mijinta namiji ya kashe matarsa ko yana da tana masa mugun fata Allah ya hallaka ka ba shi ne yin rayuwar ba tana masa mugun fata Allah ya hallaka shi kuma ta san in ya mutu din ya barka ne da aiki ta daga yara ba zai aure ta kina da tsari yara shi ne irin rayuwar yanzu kenan shine sai an yi jura al'ahalin walke tun da yadda muka fara a jirga wani yaje ya kashe babansa mai shekara saba'in a gona a kano wani ya yi sinadin yar yayansa ɗan yayansa har ta mutu a kano mata nan sun kashe mijin? a kano kwanan nan uh, wa ya kashe ƙaninsa har a nan garin a irin wannan matsalolin ya faru a baya kaga wani eh, ya kashe dan uwansa ba an yi ba shi ne irin rayuwar yanzu to ina gaba zai so irin wannan rayuwar kai da za ka tare masa matsalar kai kake cutar da shi na rayuwa zai rayuwar ba ba ke jama'a wallahi sun mun tsaya tsayin daga kulkul mu'min dinan ta dace da rayuwar mu ɗabi'ar mu babu kyau wani musulmi ne dan uwanka wani dan uwanka ne ma na jini ta ya samu kaza sai ce ina ruwa na da shi ina ruwa na da shi ina more kudin shi ne an ba ka mukami kaza ina ruwa na da shi ta yin rayuwar saboda haka waɗannan su ne matsalolin da suke damu shi ne matsalolin da suke damu a idan ka duba wai wanda ake ɗaukawa gwamnoni ai yan jihar ne ya sa za su kace kudin ba za su gyara jihar ba kaga jihar bai dami su ba to su da ire-iren matsalolin da yake cikin rayuwa izzatul ulama izzar malamai malamai ba a son su zanto malam fada yawwa ba a yi wa gabanin tawaye a ingiza talakawa fi musu gore jama'a ku amma ko ba a yadda malami ya zama malam fada ba ya zanto a tsaye shi da kafarsa yawa ya zanto a tsaye shi da kafarsa wannan suwa suke mana majalisa da waje ko mu bar karatu mu je hirarsu kada ka zo malam fada malami ya zanto yana da izza kana malami kullum kana gidan sarakuna kullum kullum kana gidan 'yan siyasa wannan ba halinka ba kana da mutuncin da mai ganin ka yazo ya ganka ba kai ka je ba wa izzatul ulama izzar malamai baruratu abun bukata ne lissauni karamatin don su kiyaye ne mutuncinsu wata azimi ilmi su girmama iliminsu wa rizqati kadiri kuma su ɗaukaka matsayinsu da khala sufyanu sauri ala abi ja'far bari ka ji kissar izza fare izza na malamai sufyanu sauri ya shiga wajen abu ja'far al-mansur khalifatul abbasiyya khalifar abbasiyya fa fa'alahu al-mansur sai mansur ya tambaye shi an yarfa ilayhi hajatahu ya ɗaukaka masa buƙatarsa eh, ya ɗaukaka masa buƙatarsa ku ya ɗaukaka masa buƙatarsa fa a jabahu sai ya amsa masa ittaƙin laha ku ji yadda bayani yake sufiyanu sauri malami ne kuna ji eh. ba laifi ba ne yana da kyau malamai su ziyarci su a gabani amma ba wai a ziyarce su kawai a tsugunar da kai ana bundi ana wane ne ana honorable a yi addu'a a watsai ha a kai musu nasiha ko da za a yi addu'ar kai musu nasiha shi yasa wannan ya fita a cikin raina a zo tawaga ku je ku gaida sarki ku tsuguna kuna ta bundi a fita ba mai karanta aya ko ɗaya ko hadisi ko ɗaya gaya ne wannan cin amana ne sai a yi addu'a ta ni ai ba zagi ba ne an karanta masa aya ɗaya an karanta masa hadisi ɗaya shi ne shi gwamna ne shugaban ƙasa ne duk mai matsayi in dai za ka kai masa ziyara ya ce kai mishi addu'a to kai masa nasiya sai kai mishi addu'a shi ne ka'ida ko ku ji sufiyanu sauri ya shiga wajen abu ja'afar mansur khalifar abbasiya sai sarki mansur ya roƙe sa an yarfa ilai hajatahu ya ɗaukaka masa bukata su, me ɗaukaka masa bukata ma'ana gata malam ga ina da bukata kaza a yi min addu'a a kai fa ajabahu sai khalifa ya ba su sai sufyan sauri ya gaya wa sarki mansur faqadir ittaqillaha kana magana ai maka addu'a ka ji tsoron Allah faqad mala'ata al zulman wa juran ka cika kasa da zalunci mala'ata al ka cika kasa da zulman zalunci wa juran jawran shi ma zalunci faqata al-mansur sosai sarki mansur ya tsukuna da kansa kaga eh, malami ne da izarsa da ta khuzuhu fasajjinu fasjunuhu ثم كرر عليه السؤال sai sarki ya sake maimaita roƙo sarki mansur dala ku tsaya mu addu'a muna da kaza ka jaba da ba ta amsa da yake fa ji tsoron Allah kun ci kasa ne fa da zalunci ne ga bukata na ma da sai da kai inna ma nazalta hazihi almanzila ka hadifa ka sauka a wannan matsayi ne ka samu wannan matsayi na mulkin bisu Yofin muhajiri na wal'ansar da ta kubban muhajirai da ansarai yaƙi suka yi suka kawo ka wannan wuri kamar ka ce kudi a aka wannan kudi kawo ka wannan uhum wa mutu na ju'an ba ka bar ƴaƴan suna mutuwa da me da yunwa da bazar su ka samu wannan mulkin ba ƴaƴan suna mutuwa da yunwa fattaƙilla ka ji tsoron Allah wa addi ilayin hukukan ka mai mun da haƙƙinsu Wannan shugaba in ya sauke haƙƙin talakawa ba ko ba a masa addu'a ba zai shugaba faɗaɓa al-mansuru ra'asa sai mansur ya tsugunar da kansa wa karrara alaihi su'al ya maimaita masa tambayar tarako ya kyale shi wansa fa yusufi to bi su kasu salihina suna faɗa da addini ko ku je ku yi musu addu'a kaga ina izzar saboda kaga shi da ka'ida kaga izza ta malamai kaga anan wani ai Allah Allah yake shugaba ko sarki kowa ya ce ku je ku yi man addu'a to kaga sai gaya masa haƙƙin talakawansa a kansa wa qala abu asim an-nabil abu asim an-nabil shi ko yace za'ama li sufyan qala ibnu li sulaiman ibnu abd al-malik fajalasa ila janibi dawud fa lam abu asim nabil yace ar zu'imali za'ama ya raya min qala ta za'a ibnu li sulaiman ibnu Suleiman Raja, ibn Suleiman ibn Abdul Malik dan sarki Suleiman dan Abdul ya zo dan sarki Yarima kenan ko ya zo fajalasa ila janibi Dawus sai ya zana gefen waye Dawus falam yaltafit ilayhi Dawus bai ma juya ya ya waiwaye shi ya ce ga Yarima ya zo bari a kwashi gaisuwa ba bai ma waiwaye shi ba طاووس وعندنا نبي التابعي المشهور طاووس ابن حسان اليماني بما زي هكا ليش هو yana matsalolin a Najeriya da Afirka akwai lokacin Obama yake mulki America ya je wani ma'aikata akwai wani yaro ba irin yaro ma bai shekara goma sha ba yana ta buga kwamfuta sai aka ce ga president ya shiga Mr. President bai ma a kalli obama ba kawai yana ta bubugawa obama yana ta gina wasu hannu sai tafa kawai ya ci gaba da buga kwamfutar amma mu da wasa wani rabu yanzu ma duk gari zai biyu an ji an taro ba maza da mata a gofar gida ko Amerika nan ka ga wajen trump yana wuce yara su taru ba sa yi amma mu dole mun zama shajini sai sai ga suna gudunmu shugabanku na yana ku, domin duk wanda ya zo zai kwaye baki a masa mota a masa kan dole su gudu mana wani ƙasa ne gwamna ne fa ya zo da mashin ya yi tafsiri aka ja baki ya fasara ya hau mashin kuma ya koma gida ba duk mu muka ɗauki shi wani kayan tsaya ba kai kansila ma ba ga huta ba <laughs> akwai wani ma mulki irin na najeriya a baka wani matsayi ma ba abun gudu ba a kara maka kudin zuma duk kudin ka ba su baka yi aiki ba a ka gani ka ga yadda abu asu ne. faƙila lahu aka cewa taus ibn kaifan al-yamani jalasa ilayka ibnu al-mu'minin dan sarkin mu'mina ya zo na kusa kai falam taltafil ilayhi baka waiwayo zuwa gare shi ba kala sai ta aratu ina son an ya alama ya sani anna lillahi ibadan Allah yana da bayin da yuzahiduna fi ma yadai suna gujewa abin da yake hannun yarima ya sani akwai wanda ba su damu da abin da yake hannunsa ba yusiru ala Bala da to sokwa. kaji izza ba ya zaka je ka kaskantar da kanka balantana ka ji ana wa wusun goro a wajen aure da kai ko suna ka ɗau haɗaɗɗen alkabba ka jana kokowa da sarkan goro suna mumintin suna ka wuce nan kaga yadda ake son malamai su zanto ba wai su zanto masu rashin kunya wa shugabanni ba wannan ya tunatar da ni eh, wai akwai lokacin da kasan shan zakoro akwai zafi Allah ƙara rayuwarsa albarka ina tafsiri ne ina jin matar gwamna a lokacin ta zo idan ana ta ba da wuri ana ta sai ce wannan menene ya fara fada an ba ta wuri tana ta shigowa aka ce matar gwamna da sai ta sai ne in tara son gaba ba za ta zo da wani ana ah, so irin wannan sai <laughs> kaga rijal ko ba ga mamin wani na yi ka to masha Allah ai muna tare da matar gwamna sai ne masha Allah dai a karama masu ba laifi ba ne amma a nuna tsari da zai zubar da mutuncin malami ba daidai ba daidai ba ne ai tun da Allah ya baka ilimin addini su ya dace su zo wajenka ba laifi ka taka ka je gidansu gidansu wa gabanin amma ya zanto ka je ne don maslahar addininka kada wani ya zai to a'a mun ga malamin mu fa a gidan gwamna ko da ba za gina muku masallaci za gina muku makaranta ba ba za muku ba amma mutum ibi maslahar kansa ya je kawai ta ba su na sadaki zai aure shi ya ma babban addu'a din mu nemi kuɗi mu yi kuɗi mu daina zuwa wajen su. mu tada ɗaliban mu su yi mulkin sai an kira shi ya zo da kanshi ba shi ne ba su ne matsalolin rayuwar yanzu ko ustazai kun ja gebe kun tafi za ku tashi takara ba kuma an ta ayi kaza ba ku da kuɗi ko kun ga sai an zage ba Ali ibn Hibban yawa zaman makaranta ga da wani ne a ah, shi ta ga su abaka mamur gumi suka rayu da izzar so ka ba su ba kana ba su za su rabar a wurin kana ba su mota a wurin zai bar wa ɗalibi ya sa irin su din nan babu su a najeriya ba a duniya irin su ɗan ɗaya rigar sawon shi nawa yanzu ko da buhari nan ka duba mana har yanzu a main house nasu ba limadin din na ƙasa ne ah, ya shiga zauren da ne ne kaga wani aiko wani malami ne ne matsayi irin na shi ba za shi haka ba saboda haka ala ayi hal ba wai wannan darasi yana karanta da kai tsageren shugabanni ba amma yana nuna wa ka zanto makwaɗaici ne rawan jiki a kansu to ba za ka zanto ba hakan ba sai ka zanto kana neman na kanka kuma ka riƙe hanyarka na neman ilimi kam kam da hannu biyu ku ji wani ma ba malami ba ku ji abin da ya faɗa man ya muddu rijlahu wanda ya mika kafafuwarsa la ya muddu ya dahu ai ba zai mika hannunsa ba don kamar yadda malam shago yake zaune ba ya mika kafarsa ba da ya kama da mai bara ya mika mai sha ba in mutum bara zai mai zai da kafar zai lankwasa ya zo ga yanzu kamar mutum ya zo gaban wani babba yana so a taimaka mishi zai miƙa kafa haka a gaban babba to ji da manyan mudu rijila duk wanda ya miƙa gamarsa la ya mudu ya dahu ba zai miƙa hannunsa ya ce a laro ba to me ya faru za ku ji wala ma kadima sultan abdulaziz misra lokacin da sarki abdulaziz ya zo misra zarar jami zarar jami al ya ziyarci jami'atu azhar wa sahabahu al-khadiwai ko alhadiyawai eh, alhadiyawai ya abokance sa sun shiga tare fai da rajulun biljani sai ga wani mutum a cikin masallacin babban masallacin makarantar ka annahu ghaira muhtam kamar shi bai damu da shigowar su ba shi mutumin nan bawo nidun zaharahu ya jingina ne bayan da ne da bango jan rijilaihi ya mika da kafafuwarsa فأسرع Ali Anhu sai sarki Abdulaziz ya gaggauta tambaya kan wannan mutum yace wannan mutumin da yake zaune a masallacin fa sai damuwar sa kuma kallafa ahdu rijal sai kallafa wa ɗaya daga cikin mutanen da suke take masa baya shi sarki an ya zaba ilaihi yace ka je wajen wancan mutumin da ya zauna miƙa kafarsa bi surratin min al bi surratin min mali da ɗaurin kuɗi gwalagwalai ne a ɗaure a tsumma masu yawa a je da su a bashi yuridu an yari falo yana so ya san halin da yake ciki don a taimaka masa salama ja a hurra su lokaci da ɗan aikin ya zo wajen wannan musulmin. da yake zaune ya miƙa kafarsa da ya tsaya hu domin ya bashi kabar da shekh an ya dahu dattijon kabar da shekh sai dattijon ya runtse an da dahu hannunsa dattijo ne mutu tsoho ne nake gashi in je khalifa mai damuwar ka gashi kuɗi ya rufe hannu sai ikar karba wa ya ce masa ka dubi da na zauna Kulli man arsala ka ce wanda ya aike ka inna man ya mudu hu lalle duk wanda ya miƙa da ƙafarsa. da ya mudu ya dahu baya miƙa hannunsa ya ce a dani don miƙa kafa a yi zama ne yana nuna masha Allah shi akwai iza bai santar da kai shi wannan kissar بقصص الصالحين نا نعم، ما ولا شيء شافي نتري ده تمانين دو القارئ العزيز القارئ العزيز ما كان شيء هي بإذن هي هذا هو الشيخ محمد وانا جينا الشيخ قدام زوم خجانه to bari mu tsaya na abu na mafada na daidai Allah samu tare a lada kuskure ko gocin ga insha Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk